المروع الذي وقع في تركيا وشمال الشام رأينا الأرض وقد تصدعت والمباني الشاهكة وقد سقطت وتهدمت والموتى والمحبوسون تحت الأنقاض بالعشرات والناس بين حلاء وجزر وبكاء وسياح وعويل لم يوقظهم من نومهم قليل قبيل فجر إلا الأرض وهي تتفطر وتتشقق وتحطم ما فوقها وتبتلعه فرحمك اللهم بالمسلمين في كل مكان من المبتلين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmai mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa kamar da muka sani a cikin wannan kwanakai tun ranar litinin labarin da yake yaduwa a kafofin yada labaru da sada zumunta Shi ne abin da ya faru a ƙasan iraki da kuma wani ɓangare na ƙasan sham na girgizar ƙasa wanda ta aukuwa waɗannan mutane wanda kuma galibinsu musulmai ne kamar da muka sani ƙasar iraq da ƙasar siriya galibin mazamna cikinsu musulmai ne to sai allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da girgizan ƙasa wanda ta kashe mutane da yawa abin ya zo musu ne ba zata kuma koda da zatan ba wani abu da suka iya gami da abin da Allah subhanahu ta'ala ya kadanta gami da bayansa na jarrabawa Allah subhanahu ta'ala da ikonsa ya jarrabe su da wannan musiba wanda zuwa yanzu ana cewa mutum fiye da dubu ashirin da sun hallaka fiye da dubu ashirin da sun hallaka a cikin wannan musiba don haka ba abin da musulmi zai ce gami da wannan abun sai dai kawai mu ce Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauki kuma wanda Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su a cikin wannan musiba Allah subhanahu wataala ya sa kafara ne a gare shi yan uwa wa'annan abubuwan ba shi bane farko a rayuwa kuma ba zai zama ƙarshe ba wanda shi shine fitintunu da musibu wanda tuni musuluncinmu ya mana ya farkar da mu cewa za su auku don saboda duk wanda ya zo duniya bai zo ba don ya zamna lafiya afa hasibtum an tuturaku kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa kuna tsammani za a bar ku haka ba tare da an jarraba ku ba Allah ya ce wala fatan nan ladina min qablikum hakika mun fujini waɗanda suka gabace ku dan haka fitina ce daga Allah subhanahu wataala kamar yadda ta same su haka take samun wasu a can baya kuma haka a gaba ba da haka za a kare ba sai dai musulmi mi zai yi gami da irin wayannan fitintunu waccan ita ta fi girma ga fitinar da ta same mu na yanayi na tattalin arziki da abin da ya shafi cimaka da saura abubuwan wannan duka jarrabawa ne daga Allah subhanahu ta'ala kuma kamar da ce bai kare ba abinda ake fata wajen musulmi ya sa a kasa cewa jarrabawa tun da ya zo duniya dole ne mana dole ne don saboda Allah kuma yana yin wannan ba don saboda ya takura ma bayinsa ba ne a'a Allah subhanahu ta'ala ya yi ne don saboda tamhis shine a yi tankaɗe a ga masu gaskiya a ga kuma waɗanda a baka suke faɗi don haka shi kullum musiba idan ya zo zai zamanto mana idan ta zo za ta zamanto alheri ga musulmi kuma zai zamanto shari a kafiri don shi musulmi kullum inda ya kiyaye abinda Allah subhanahu ta'ala ya hore shi da shi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore shi da su to wannan shi ribansa ne kamar yadda manzan Allah sallallahu ya cewa ajaban li amril mamaki mumini mumini al'amarinsa abin mamaki ne idan wani abu mai daɗi ya same shi sai ya gode wa Allah subhanahu ta'ala alhali alheri ne a gare shi idan kuma wani abun sharri ya same shi sai ya yi haƙuri kuma shi ma alheri ne maza Allah ce babu wanda yake samun wannan abun sai musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mura ashaddun nasi bala'an al-anbiya wa'anda aka fi jarrabawa a rayuwa su ne annabawa summal amsal summal amsal ma'ana ita jarrabawa ta Allah subhanahu wataala in gami da mutumin kwarai ne ɗaukaka darajarsa ne don haka Allah ya fi jarraban annabawa fiye da wasansu annabawan Allah sun fi shiga irin waɗannan matsaloli na rayuwa sannan kuma masu kwatanta mana aiki irin na annabawan Da haka ga musulmi ga mumini lalle ba daɗi a ce gidanka ya rushe ka rasa naka tana yiwa ƙarshe ma rasa ranka amma idan kai haƙuri to alheri ne gare ka Allah subhanahu ta'ala zai mahima wani abu wanda ya fi alheri idan muka duba rayuwar manzanni sun haɗu da irin waɗannan abubuwa na rayuwa na bala'i annabi ayyub alaihi salam shekara goma sha takwas ya bahin lafiya a cikin rashin lafiyar nan ma iyalansa gaba ɗaya suka rasu mutanen shi gaba ɗaya suka ƙaurace masa sai wasu yan kaɗan ya uwa musulmai ku duba annabi ayyub annabi ne na Allah subhanahu wataala amma shekara goma sha takwas ɗin nan da Allah ya jarrabe shi a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kawo mishi sauki kuma Allah ya ɗauka zararansa to haka ake son musulmi a kowane lokaci idan abu ya same shi na jarrabawa sai ya haƙuri sai ya mai da abun a zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin zai samu ɗaukaka zai samu daraja kamar da musulun rayuwar duniya mu zo da mu dawwama komin ka gina komin ka mana ka tara duniya na zaka tafi ka bari ne riban ka shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannunka abinda ka tara nan ya zama to ma sanadiyya na shiga aljanna wannan abin tana yi zama dukiya ne tana yi zama to rayuwanka ma gaba daya duk rayuwar da ta salwanta. salwantar nan yasa ta shiga aljanna to ta yi asara ba dan ne Allah subhanahu wataala yake ɗaukaka darajan wanda suka yi jihadi wajen lada fiye da waɗanda ba su yi ba dan saboda ransu suka bada suka je suka hallaka to wannan wani daga nesa he ga kaman asara ne suka yi amma ba su yi asara ba nuna inda za su rayu ko ba jima ko ba daɗe mutuwa za ta zo ta ɗauke su duk dai yadda aka yi sai an je lahirar nan to ka je lahira ta hanya wanda za ka samu ɗaukaka a can ya fi ma ka je lahira ta hanyar da ba za ka samu ɗaukaka ba ka yi shekaru masu yawa a bayan ƙasa amma ƙarshen ka ta yi kyau ba wannan kai baka da riba amma ka yi rayuwa ɗan kaɗan in can ɗinka ya yi kyau to kai ne wanda ka ci riba don saboda lahira kamar da manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan aka tada kiyama za a kawo wanda fi kowa jin daɗi a nan duniya da ya rayu amma dan wuta ne bai aiki shiga aljanna ba sai a tsoma shi cikin wuta tsomawa ɗaya sai a cire shi sai a tambaye shi ya bawan Allah ka taɓa jin daɗi a rayuwanka sai ce kai ni ban taɓa sanin wani daɗi da na ba amma fa shi ne ya fi kowa jin daɗi a duniyar nan tsomawa ɗaya da aka masa a cikin wuta ta mantar da shi daɗin da ya sha a nan duniya sai maza Allah ce za a kawo wanda ya fi kowa wahala da a nan duniya amma ya yi aiki shiga aljanna shi ma za a ɗauko shi sai a je a tsoma shi cikin aljanna tsomawa ɗaya ana yi sai a cire shi sai a tambaye shi ce ka sha wani wahala a rayuwanka sai ya tsaye ce ni ban san ina sha wata wahala ba tsomawa ɗaya a cikin aljanna ya mantar da shi duk abin da ma'ana ya faru ga shi a nan duniya na wahala don haka yan uwa jarrabawa daga Allah ce to amma a kowane lokaci musulmi zai yi juyayi zai yi ma'ana zai ta yan uwansa ba na bakin cikin abin da ya same su na wahala wannan ko bai zama matsala ba su za su iya yin juyayi amma abin da ake so su rihe bakin su su mai da abin ga Allah dole ne in musiba kamar wannan ta same ka dan saboda akwai wani gama ɗaya ya rasa dukiyarsa gaba ɗaya tunda girgizar kasan kamar yadda wanda suka gani sun gani abin mamaki ne ana cewa ana duba a tarihi a nan kusa bai ma na shekara ɗari ma tana yawa ba a samu wani girgizar kasa ta faru ba amma duk da haka ne daga Allah ne subhanahu wataala kuma yana da sababi Na saboda akwai wanda suke auna abun suke cewa ƙasa ce ta yi kaza ƙasa ce ta yi kaza komin yana da sababi yan uwa musulmi komin da yake afkuwa Allah ya tsara shi kuma yana da sababi in abu kaza ya faru abu kaza yake faru amma farkon sa har ƙarshen shi daga Allah ne subhanahu wataala Allah ne yake kaddarawa a bangare kaza a yi girgizan ƙasa inda ake tsammani an auna bayayin ma to idan Allah ya so sai a je a yi girgizan ƙasa a can dan tarihi ya a tarihi ya tabbata inda ma ake ganin ƙasan tana da ƙarfi kamar yankin hijaz girgizan ƙasa an yi girgizan ƙasa masu da yawa wanda kuma ya fi wannan wanda aka yi shekaran jiya ƙarfi kuma halakan da ya kawo barnan da ya yi ya fi wannan wanda ya faru yanzu sai dai mu sani cewa allah da subhanahu wa ta'ala tsara komi kuma ba ya huda ba a cewa ilimi da aka karanta cewa abu kaza yi abu kaza ya faru ba a kore wannan in ya tabbata ta hanya ta hanyar ilimi amma mu sani cewa daga wurin allah ne na saboda akwai wasu wanda zai kai ma idan aka ce musu ibtila'i ne na Allah Allah ne yake jaraban bayinsa Allah ne yake kawo ayoyinsa don saboda ya mai da hankalin bayinsa zuwa gare shi sai suna ganin kai a ai kawai tsari ne na tabi'a tsari ne na yanayi an tsara kaza an tsara kaza wannan kuma zai kai mutum ya huta daga musulunci Allah subhanahu ta'ala bai yayi abu da hikima ya musulmai duk abin da Allah yake yi yana yi shi ne da hikima kada mutum ya gani kuma yin wannan din kamar wani zalunci ne Allah subhanahu ta'ala bai ya zaluntin bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala bayan su riga riga shi ya halice su don haka abinda malamai suke cewa inda Allah zai hallaka mutanen duniya gaba ɗaya ya ɗauke su ya sa su huta bai zalunce su ba abin ya musu na rayuwa abin da ya musu na gata abin ya musu na ni'ima inda Allah zai nemi su gode masa ba su isa su gode masa ba don haka duk abinda Allah ya da bawansa shine daidai Abinda ake fata cewa duk musulmin da wannan abin ya ritsa da shi Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce masa. wannan kuma shine wani tana yiwa ya tsira ya ga cewa ya haye amma kuma alhali bai haye ba dan wanda ya rasu a wannan yanayin tana yiwa ya shiga aljanna shi kuma wanda ya shiga ta kaga baka haye ba yana abinda zamu yi fata dai Allah subhanahu wataala abinda ya shahi ibtila'i jarrabawa ya ba mu daidai karhin mu ya ba mu ya jarrabawa yadda zamu iya mu gode masa ko ko mu yi hakuri dan saboda mu ci jarrabawansa aqulu qawli hadha wa ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan musulmai mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokinsa kamar da muke faɗi tsoron Allah ko kiyaye dokokin Allah shine ke maganin wayo Allah duk abin da ya faru bayan ƙasa to abin dalilin abin da mutane suka aikata ne musan wannan duk wani abin da ya faru a bayan ƙasa na musiba dalilin abin da mutane ne suka yi da kansu tana yiwuwa mutum ya ce an bar musulmai an je mana an bar kafirai an je an aka musulmai to ai musulmai ma suna suna laifi dalilin da yasa Allah yake yi dalilin abin da mu muka yi ne dan saboda mu komo wa Allah subhanahu wataala kana wani abin da ba daidai ba sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka dan ka gane da Allah ka komo da shi alheri ne shi ma in Allah baya son ka sai ya ma yadda yake ma kafirai suna jin daɗi suna fantsama a cikin rayuwa Allah sai ya bar su sai lokacin da suka tafi ranar tashin kiyama sai ya kama su wannan kuma ba riba ga mutum kenan abin da Allah subhanahu wataala zai ma bawa in yana san sa shine tun anan sai ya jarrabe shi da alifin da yake da saboda ya gyara abin da yake faruwa bayan kasar nan ba komin bane face abin da mutane suka yi wa kansu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ke zalika ma qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil abid wannan abin da yake faruwa dalilin abin da ku kuke yi ne da hannunku shi Allah subhanahu bai baya zalunta mana bayinsa Allah subhanahu bai ya zalunci da aka ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da zai same ku na musiba duk abin da zai same ku na bala'i dalilin abin da hannunku ne ya aikata dalilin abin da ku ne kuka yi dan ma Allah yana afuwa baya kama mu da abin da muka yi da duk abin da muka yi Allah subhanahu ta'ala yana kama mu da shi da ba mu da wajen zama bayan kasa da dare guda ko sahiya guda Allah zai darkake mu gaba ɗaya ya hallaka mu duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya ce zunubi ne to ba ma wai kafire ba har musulmai ma suna aikata shi da wuya ka samu gari ɗaya a bayan ƙasar nan gari ɗaya wanda ya kai gari wanda ba a sabo duk abin da Allah ya hana na sabon nan ana yi ko garin kafire ne ko garin musulmai ne zina ne ba a yi a ina ne ba a zina ina ne ba a sata ina ne ba a liwati ina ne ba a zalunci duk abin da Allah subhanahu wataala Allah da ya hana Allah mana Allah ya hana ana yi kuma Allah dama ya mana gargadi cewa kashe ne ku in ku yi kaza abu kaza ya same ku to sai mu aukata sai mu yi wannan abu to shine kuke ganin Allah subhanahu wataala ya jarre mu dan ya saboda ya maido hankalin mu zuwa gare shi lalle ba a kasar mu ya faru ba yana da cikin kasashen musulmai amma abun ya shafe mu ya kamata mu doki izina abin da ya faru can ba zai iya faruwa nan bane zai iya faruwa zai iya faruwa a nan abin da ya faru a can yana iya faruwa a nan don haka abin da za mu yi shine mu kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala mu kiyaye mana kamun Allah Allah yana da alhilmu juriya kuna sabon shi zai iya kyalewa lokacin da ya kama ku kuma ku da kuma kusan cewa kun yi laifi don haka Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya tsare ya samu mu tsare dokokinsa muna roƙon shi subhanahu ta'ala ya jarrabe mu jarraba wanda zamu iya durewa waɗannan ƴan uwa wanda aka jarraba yan uwa musulmai a ko ina suke Allah subhanahu wataala ya sa su ci mana eh, riban wannan jarrabawa abin da suka rasa na dukiyoyinsu da 'ya'yansu da wannan su Allah subhanahu wataala ya mai musu da wanda ya fi wannan alheri a nan duniya kuma gobe gobe kiyama haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen mu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya ya hada hankalin musulmi a ko'ina suke saboda wannan abin da ya faru mutane su ta cece kuje sai ha gani wasu jama'a musulmai ne amma he a yi kai musu taimako kamar yadda ya faru a wani bangare na wani sham ko siriya da ake cewa akwai wasu saboda adawa na siyasa gwamnatin ma in an kawo musu taimako daƙilewa ta ba ta bari a kai musu alhali kuma su duka musulmai ne wasu kasashe za a gani sun ɗauki taimako sun ba ɓangaren da suke gani suna tare da su amma wancan ɓangaren mana sun kyale shi kuma musulmi ba haka ba ne abin da shahi wani siyasa abin da shahi wani adawa abin da shahi wannan wani abu ne wanda bai kamata a same shi a cikin musulunci ba ina nihin ma'ana yadda aka rarraba mutane a ce wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan yana gaba da kaza wannan a kasa ma a ce wata ita 'yar adawa ce yar adawa dawa yar adawa da gwamnati mai ci wannan kuma ba musulunci ba ne musulunci duk lokacin da shugaba ya zo aka ya zaɓe shi ko ta wani hanya ya zo ya hau to shikenan kuma kowa sai ya dafa masa shi shine musulunci in kuna zamne a wannan halin wani kuma ya zo ya so ya kawo muku saɓani da adawa manzo Allah ce ku yaƙe shi ko ku kashe shi ba don haka kenan wannan din ba musulunci ba ne wannan bai kamata bai zama to shine dalili na mana bar wasu yan uwa musulmai suna cikin wani yanayi don haka mu su a addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu sauki Allah subhanahu ta'ala ya ba su jurewa su ci wannan jarraba dan saboda wata lokaci matsala jarraba ta sa mutum ya bar addini da jarrabawa aka ce in an ce jarrabawa akwai wanda zai ci kuma akwai wanda zai faɗi don haka duk wanda ya amshi abun abun daga Allah ne to wannan shine ya ci riba shine Allah subhanahu ta'ala zai ɗaukaka darajarsa amma wanda ya zo ya nuna abun ya rinka faɗi cewa don mai Allah ne kaɗai zai jarraba eh, bawa bai kamata ya yi haka ba eh, kamar yadda wata magana ta iyayen bari-bari suke faɗi ya ce Allah ne a yanji duku wai Allah mai nama kamun wannan jarraba a bawa ba zai faɗi haka ba Allah subhanahu wataala yana da ikon ya jarrabe ka ya isa ya jarrabe ka don saboda ya ma abinda kai din baka isa ka gode ba ya ma da inda ya ce ka gode masa akan wani abin har abada za ka shi ta wahala ne kuma baka isa ka gode masa ba kuma in yaso sai ya kama ka da azaba don Allah sai ya ji tausayi yana misali abu dubu ya ce ku yi ko ku abu dubu misali zan ɗauka ya fi ne abin da Allah subhanahu wataala mana abu dubu ya muna sai aka ce ka gode ma ɗaya a cikin dubun nan shikenan to ɗayan ma mun kasa ɗayan ma kasa to ya za mu yi in Allah ya muna azaba ba mu yi laifi ba don haka mana bai laifi ba subhanahu wataala mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yi musu addu'a wanda suke cikin wannan yanayin mu kada mu manta الله سبحانه وتعالى كريم دوانا أبو لا mu da wani abu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم هدنا من هديت وعافنا من عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل ما واليت ولا يعز من اليت تباركت ربنا وتعاليت